الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ta ji tabbata Allah salatu ya ce ci ga aminci wuni wulu ji tabbata ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ci da karatu daga littafin risalatun fi tauhidil ibada ya sheik muhammad ibn abdul wahab rahimahullah ta'ala le ka ya baci daga karatun littafi wucin yinan eh, da ya safo guni ya muharram 1439 kalenda alijiriya na dole da ya safo shi da guni ya sabu 2017 kalenda miladiya ne من لا فإذا عرفت هذا وعرفت أن دعوتهم الصالحين وتعلقهم عليهم أنهم يقولون ما نريد إلا الشفاعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليخلصوا الدعوة لله ليخلصوا الدعوة لله ويكون الدين كله لله وعرفت أن هذا هو التوحيد الذي هو أفرض من الصلاة والصوم ويغفر الله لمن أتى به يوم ويغفر الله لمن أتى به يوم القيامة ولا يغفر لمن جهله ولو كان عابدا وعرفت أن ذلك هو الشرك بالله الذي لا يغفر الله لمن فعله وهو عند الله أعظم من الزنا وقتل النفس مع أن صاحبه يريد به التقرب من الله ثم مع هذا عرفت أمرا آخر وهو أن, أن أكثر الناس ما عرف هذا منهم العلماء الذين يسمونهم العلماء في سبير والوشم وغيره إذا قالوا نحن موحدون, نحن موحدون الله نعرف ما ينفع ولا يضر إلا الله وأن الصالحين لا ينفعون ولا يضرون وعرفت أنهم لا يعرفون إلا التوحيد توحيد الكفار توحيد الربوبية عرفت كبر نعمه عرفت كبر نعم الله عليك خصوصا إذا تحققت أن الذي يواجه, الله ولا يعرف التوحيد أو عرفه ولم يعمل به أنه خالد في النار ولو كان من أعبد الناس كما قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومعواه النار وما للظالمين من أنصار كاتب من لا بيان به ga kide tauhidi na sai kila ji wajibi ta ce wuce jonin e da ka tauhidi ji tabbatarwa da yazo nu ji sallah na kuma nu fi azun nan tauhidi na man gai ga ezu ga ta, da ni doro ma sai sai ci bugi ezu ga lai fa sai ci baci ma e bana sai ci wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada ebana to ya ci gan kul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada wale babon ka ni agbo ibada na sai da gabu ta jiya to ya ci bugi e da ci ma ji ta ce bana nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mutaci shi nan man tiye bi la bayani be ga ezu duwore ke de mushriki na ja nabi sallallahu alaihi wasallam guna afeyi Allah wa mafeyi zandu ci pamba bi Allah sashi fe la kuti patu e ci baci sashi fe la zakir ki patu e ci baci sashi fe la nabi sa patu e ci baci sashi fe la malaika ci baci a caja gaza ne ga tangwa patu ci bu ato mai daji gan amfani deza ko egun deza ko adi tadbir na be iko yin sai ci muyo kulman yarzuku ku min as-samar wal ard amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yuhyi wa man yukhriju al-hayya min al-mayyit wa yukhriju al-mayyita min al-hayy wa man yudabbiru al-amra fa sayaquluna Allah wale bayanin na gai karatun ya fayin man ga fa'iza a rafta hada wa ga ganne wa arafta wa make bebe anna da'awata humus salihina kai dai za wuce shi yi na sai da yi za kirki shi nan wa ta'alluqahum alaihim a cala da ban za wuce shi nan annahu yaquluna ajagan ma nuridu illa shafa'ata ade ne yi wa da za wuce ne shi yi na ya sai dai gwata tangwa yayi wa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wa moke wa wake da annabi ne gwa ganin sai bi an ta tabbata yana qatalahum annabi gwa li yukhlisu ad lillahi e ibada na ga jina da yi na ga yi ba duwa ne a yi sai ci bugi wa dinu kulluhu lillah addini bata mulufe sai wa arafta wa muke ɗe anna hadha huwa at-tauhid kidin da ga tauhidin allazi wa afur allazi nasu huwa afradu min as-salati fari wole farin labu ga salla wa sawmi farin labu ma ga zu wa yaghfiru Allahu liman ata bihi yawmal qiyamati da na gabe be tauhidi fa al-qiyami na so kwa fabiwi wala yaghfiru liman jahilahu walau kana abidan da zaman gashi mu ci aji jahilci tauhidi wuci ma zai fara kiya ne unje tauhidiya kaza na gaji ba da dokun su kwa faduna wa arafta wa make bebe an na zalika wa shirku billah ke biyan na ga yayin lafa so ci ba ce wani allazi la allazi la yaghfiru Allahu liman fa'alahu na zalin gaji una su kwa fagangani bi zawuciya nan wa huwa inda allah a'azamu min az-zina shirka mabiyan lafatu ya ci baci e bayan su ko laifi gwata ga yin zina wa katlin nafsi laifi ya shirka ma gwata ga yin zawu ma an na sa'ibahu yuridu bi taqarruba min Allah to ne dai zane ke juna na wale ga yanayi manufan wuna wuje da da ba wa wa ga wuje tambayan su ya ci summa ma haza pamba da ne arafta amran akhara wadda lamarin wani lokaci ne wa huwa ngai anna aksara nasi ila yi dabadanyi ma arafa hadha adeye no ce yi yi ga da ana aduya min humul ulama min abu manshi na hum al ulama ko na je da shiga ya aga jafe ya yi gan manshi na fi sabira e shi ne ga sajiro ne za shi dan yi e eh, ya ga man shi wal washim ran da ne ga washim ne shi ne fata su di abu fiyo wa gairi nan da shi ne jijin na janan e eh, za yi fi ji wuce dan gure ya ga man a maji manya idza qalu aga ga nanu muwahiduna laha ya to ci jinni na rifu ma yanfa'u yi ga yadda bana la amfani bena wala yadurru e madabona ala gumbeto zana illallah sai to ci bugi wa anna salihina fi mai bi imani ke da kirkiji la yanfa'una ala amfani ya zawa wa la yadurruna amma la gumbeto zawa wa arafta annahum la yarifuna wa arafta annahum la yarifuna illa tauhid ko wace madogan wace ya ga ga ɗaya doro ya sai tauhidi amma tauhidi na ɗaya ne tauhidul kufar tawhidi na to kafiri ɗaya tawhidi rububiya tawhidin rububiya arafta wa ɗe kibara ni'matin lahi alaika shi wani mana ya wai wacce tawhidi ɗaya nan hususan especially idza ta kakta wa guri tabbatarwa allallazi wajihu Allah ko ke dai zana gawa watan bayan soko nan walla ya rifu tauhida umadde tauhidiya nan aw arafa ko to mu de tawidi wallam ya mali biya maulatu duniya annahu khalidun fi nari zanna ngalo ma tiya wa da bada bibin nan walau kana min nas kaza na gafe gan gaje ba da gazarin dundo kama qala ta'ala kam na ce Allah tun ga innahu may yushrik billah lalle da ne ga la fa ci ba ci nan faqad harrama Allahu alayhi aljanna ce ce aljanna la jan ramu wa ma'awahu nar ya ke ba za na mai gena wa mali li zalimina min ansar azalimi ma a ji zane shi a tawazu mana wa li azalimuna babu a wa mali li zalimina ba wani ma'ana mushriki shi ana manya gana a da ke ga zane shi a da yi za kirki shi amma laban zawunci shi amma ga ga ga ya ji kiyo ai watsun ai wagwata yin za wuce shi sai da idan ji ta lata biya uzbe biya manate ko da sauransu ga ne a fara'ifin mulata wal uzze kawo lata zarun na aliya ta kuma lata zarun na wadda wale wadu to suwawo to ya'uk to nasara da ne fata ga kirki jayo mẹ́rin fẹ́ gba sọ̀kó àmàmìtó ẹ̀kọ́ ga ẹnẹ́mọ̀ sọ̀kó ga gan jí ga àfẹ́ di ẹnẹ́mọ̀ sọ̀kó gan lálùgbà nígbà àfẹ́ lùgbọ́ ọ̀nà zandoro fẹ́ yà ẹ̀ là kíríkì ẹtù kíríkì mẹ́gà àfẹ́ lọ́gọ́ àti bí ajá ji kápù náà adé jẹ́ àjẹ̀lí ní zandoro ti yìí fẹ́ dà sí ẹbẹ̀ makabar ta kabar yare adé jibo shiga ya gwa abẹ́ jibo àti ti lokaci zai dole na zubu shata ya lawa da kai ga shi bu an ga lewa ku ja ya foto a yi sai ga le foto a yi fa a ce foto a yi sun daga bago ganji zubu za mu ci bi aji an jili za mu ci bi de shata ta ga gan da ko ne yi sun foto ne jina sai ji bu ta jiyu a to yo go so ko ga ji kiyo so ko ga je al so ko ga je ndo ya yore amma to sun ele eh, ga gwatan za ne ji boyo ma na buduhun illali yuqarribuna ila Allah zulfa yijibu tajiya sai budi ala ya tsaba sai ci a shiga gaga haula shufa'auna inda Allah da ne a san gwaya bayan sai ci bu wale ga yanda da mini shubuwa da zan ci ya lasa waga ga yanda ruwa a gan waje da jibe egwatan ya egwatan e e dabo mana kulin kullillahi shafa'atu jami'a ya gwata kwata su kun wuyo amma zandura san gwai ta su ba sai da kiyo sai bai zini su kwe man zalla zai shawo da ku illa bi izni ade da da bana san gwai ta su kona sai da zini su kwe amma san gwai ta su ba sai bai yarda su kwe wallahi shawuna illa liman irtada a san gwai za sai da ce ci gaji yarda yanin wa kam min malakin fi samawati wal ardi la tughni shafa'atuhum shay'a wani egwatan a kunkiya illa ba da hanyar shi ya sha'u ko yarda sai bayan izini jiya zanen da mai na wuce ki a yarda jinin so kuma a ji yarda zagin wutan wasan ga ibe tauhidi amma tangwa wa ya so wasu a ibe tauhidi na inna al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati na mi adini gumiyaye ma ni malada ya zo baye mai da shiga addini ya musulunci gai addini na sai ci agono a sha addini na sokwa jin da bai musulunci ko yi gane ko mushriki ma ne lai fato ya ci ba ci ko wawaye na ko da na jiri da ki addini ya musulunci lugwa nan egwa ta jin amfaniya wa matan fa'uhun shafa'atu shafi'in ya e, gwata yin zai ya ta gwanin wajen zaun ci ji amfaniya zane ya gwata ji amfani na ilaman shaida bil haƙi wa hum ya lamu zane ga jirgin mai la'ilaha illallawi umarji ilimi na yes za kirki mu wali shi mu ala inna auliya allahi la khawfun alaihim wa la hum ya hazanun liwaliyin ya tsoye ci da sun adam waya razana mawa adam waya man adali waliyan fakad azantuhu bilharb harb amma ga wale yin wali to asabiku to to zalimun li nafsihi to muktasidun to sabiqun bil khairati safne bata ajewa wali wa ma de kaunayu wa ma de nga jiya da yawa ba gafara gan bi mu ya sako amma ake yato ya ciya du'a'u alkhawfu arraja'u arragabatu arrabatu alinabatu alkhudu'u arruku'u as-sujudu ila e, waliya sako layo ba ne zaka da tsombe sako kanan ala ibada sako ala dayawa ko yi fahimta ko ya bugo ya gwata yi gaskiya amma sai su kuga izini ji sai su kuga izini ya amma ya izini ga hatan gwaza kun ga ji shirka na e bugo aibu ta jiya so yaci zana wo mai gwatan ya annabi muhammadu gani ga izani ga ibi la ilaha illa allah wina as'alun nasu bi shafa'ati zana wo mai gwatan mi ganin ga izani ga bi la ilaha illa allah wina lole zai fi da jibuta kuci shi bai za kirki shi bai annabawa shi bai mala'ika shi bai yandoci shi nan a cikin da ya gaza wani shiga a tagwa a yau nan a nabi sallam hukun zaunci shi yabo umar ta hannu katilan nasa ta yi shaɗu an la ilaha illallah ajin furugan hukun zaunci sa biya lai da ya ci kyadi za a jibuta ga gaske na sai allah wani kaga dan kunda idan ta Allah ya Allah ga wa jiki a wa wuwa wuya ebo na ni biya ga usaba ga aka sai ba da an kala la ilaha illallah ngo diga ni ako ka kafiri jo majiri ni ade kafiri na je gun muslimi ji na ma de kafiri na ji ala ta bi muslimi ji na ndoro yu be hukunci wi la yanhaakum Allahu lil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuksitu ilayhim azaini buji meji jihadiya jihadiye ku zaini buje jan jama'a zakamai jinwu amma dai ci a yi wato ya ciyo kayi da ya musulunci ma dabo ya ba musulunci ba ma go kalimatun gole man katila na takuna kalimatun layi, al'uliya fa wa fi sabilillah ma yi wa kabilanci wa ko mun gane shiri ma ke dan bai bo wai dulan masa ta tumin ku wati wa miri batil khali turibu nabi adu wallahi wa adu hukum da ne shi mai aguna idai ya gune qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wala ta'tadu yama ke da iko gani be kagwe ngo diga ni ko ba te ne ji da min lamarin ne ja konti da lamarin ya ja di onan gani be ne ke ne ga ga lita fe fi juji wa ju da ba ga ji ni pata da ala ja ya suci kul inna salata ga sallami wa nusuki bi ne mai zune wa mahyaya bi rayuwa mi wa lillahi rabbil alamin goga goga tawjidi farillanci gwen tawidi ga sallah farillanci gwen tawidi magaya wa diga ni ako sallah na wali da hannun wajibi wo akimi salata li zikiri a sallah ku yi kini fato yici akimi salata li ki shamsi la ga sakin laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda zan yi sallah da lokaci wa nan ngole adanu walu lil musallin ladina walu lil musallin allazina an salatihim sahun ene wailu ngulu tabbati ya zai je ji salla ne shi e, la salla ta binin ma salakakum fi sakar kile fi ne sakarabu qalu lam nakum min al musallin aga ce da mi zai feji salla na ba فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا أما تسنغو لي كامي عديد فورو بيصال لنا سورة تويد جيتا بطر وابيضو ya annabi ya ga muwazu gai na katace qauman ahli kitabi wala baje man da ji ahli kitabi na fal yakun awwala ma tadum ilay yana mafa na wa kai gabi ne alai da ta di da dibu ta bi gaske na sai Allah aga so maji a ta ba sallah ganci a ta ba za su mai zuma wucin bai zane gayi bai tauhidi na in ga lotu ya ka ba irin yoci shi sai ta fadi lau a taita ne bi kurabil ardi wa gada bai ba sai ci da jeji kana bi rungun bai ciki mu bata ne laifin mu ma amma ta ni la tushriku bi shay'a wa ma bai sai ci ne wala indoro fa sai ci ba ta la taita ka bi kurabiha magfira ne adiya wa bai doji ne a fagan gani bai wani amma ya gwana nasin na je ga gaitiyar rajawo na kwai da hadisi na nabi sallallahu alaihi wasallam gan zangoci a lokacin da yuji biyar kete wa gashi su din wa ji shi su din wa ji shi su din ni wafe liyo to gan wuya da na sai ci agun gan inna laka inda na hasana na fi kirkin doci da bai bo a ci alambi ta kan doci da kadi kadi wuce yana babu na ila ilaha illallah a ci aluta e tun wuci gali kiyo wuci gali kiyo yan na shi fata a yi tun da ne fata ko da hadisi na nabi sallallahu alaihi wasallam gan man shahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa anna isa abdullah wa kalimatuhu alqaha ila maryam ruhun min wa anna aljannata haqqun wan nar haqqun adkhalahu allah aljannata la ma kana min amal dan ga da yake hadin wajibu ta bi gaskiya na sai allah anan muhammadu bai tuce ya ci ako annabi isa mai wuce ya ci gangani be kalimoyi nun lake na na maryamu nan ajanna mai gaskiya ina mai gaskiya a gula da aka da ajanna ya ce tunan nga jiki nan nga lona ko hadis na annabi sallallahu alaihi wasallam ga zanaga ga la Allah ne wa da aljanna Abu Zar ga wa in zana wa in saraka kawa da ya ci wucin ya annabi ga wa in zana wa in saraka kawa da ya ci wucin ya Abu Zar ga wa in zana wa in saraka kawa da ya ci wucin ya annabi ga eh wa in zana wa in saraka kawa da ya ci wucin ya Abu Zar ga annabi wa in zana wa in saraka kawa da ya ci wucin ya annabi ga wa in zana wa in saraka wa in ragima anfa abi zar wal nas nasirin najibani wọ́n yẹ gan gẹ̀gẹ̀gán ìlàdíwò gẹ̀gẹ̀ láyà ẹ̀ láwò kó wọ́n á jẹ́ anídọ́nà fẹ́ẹ̀dà dẹ́yìn tí fẹ́ẹ̀dà wúzà àgájí sálámà kó fẹ́ẹ̀dà tíbi náà fẹ́ẹ̀dà yíyan fẹ́ẹ̀dà jí rọ́bìrì fẹ́ẹ̀gàn sàṣìyìn fẹ́ẹ̀jẹ̀ ánẹ́mí mọ́ǹtì galagwasu ibada fẹ́ẹ̀jì máa ná in ìṣe ìyìn oúnjẹ náà àdìsí náà ṣe gan dọ́nà ẹni wọn láwọlé falẹ́lẹ́ tàwùjì la wuji gan ne ga ga ga wado ji kiyo wado ji lefiya yabuna za mu ce ga ga lefi ruwan ga wibe tauhidi akidan ahlus sunnati wal jamaa jo na li akidan murji a gangan gangani be ya bi alu bi dai ji ban wigan la ya Allah da shurutu al-ilmu wal yaqinu al’ilmu wal yakinu wal qabulu walin qiyadu fadri ma a kulu wale shi rila yalla gawon lobe wadi al’ilmu al-munafil jali al-yakin wadi yakin al-munafil kadib na ga kijin al-munafil shak na ga shakka fiyanin wadi al-qabul wa gani la yalla wabe bayi na go al-munafil rad na jikinan na ngole na la wa nye ni la la bi bi ni wa nye wuce ya ko amma bi o go wa la la ya ko la la bi bi ni no asiduku kadhib to kuma munafiqi da ne ga la la bi musa mai man ne ma ba al-ikhlas al al shirki wal riya na shirka fi ga ne riya na wanda shi la la la an man qala la ilaha illa allah ko mun gane ko al-kufru bi tawus al-mahabba al-munafil al-bughd wal yanna jibainu shuhud la ilaha sun ga wa wacce ga tuno gani biyu man qala ha mutaqidan ma'anaha wa kana amilan bi muqtadaha dan ga la ilaha ga wuce lutu gani bi la la ku bane na ki ku bon ifradullahi bil ibadati wala bu tojo ya ci gbogi ebogo wee go ga ga ebun la la je fa la na zal mi ga be na to kwa fa ga ni biyo zunubi ne tinaji waji ne na zal mi ta bi la la fa al kiyami umma je zunubi ji a to so agu la a na amma gu la da na ebo ka ba ri wuci yo za wuci so ko fa duya nga ne nga juzo eno sun a ta wa ta ta bela wa la da jun ba ni la la wa ajun afani ganjo ni ko ko na ebuna ga zunubi aga ade ka ba yiri amarya sọgáìrí náà wọ́n ti ẹ́ gan gangan sọgáìrí fẹ́ dà jí ó nílùú rẹ̀ dánwò àárín káwọn tí wọ́n ká jí mọ́ ẹ̀fọ́ náà níbi kéyìí àpò mọ́ ya ti zùnú bì ní ẹ̀ náà bẹ̀ nílùú nílùú ńgá kó wọn lásàjì kí ọ lásàjì àlẹ́kà. náà àgọ́ ọ̀gá ìdí àní náà ṣìgá ọ̀gá tí wo wọ́n túbà ńgá bá sọ̀kún àfáàdì òyìn náà wọ́n ti wọ́n ya àní ọ̀fẹ́ lọ́sí kí ọdún ọdọ jí zulubia ìgbẹ́ kó ọjí gáàdì ọgbẹ̀ náà káṣí wà tákì gọba bọ́ ọdẹ ìdọ́kítọ̀ àníwà fẹ́dà ìṣẹ́sọ́mùfí kó àdà tákì gọwọ́ ọdẹ mọ̀mọ́nà iná ọ̀sánná wọ́dẹ́ gá lọ jìn ọ̀fẹ́ lárí ọ̀fẹ́ sábà ọ̀gẹ́kàdùgbàdà ọmọ daga na dewa de oga oga ohun ti ma yalu yo na da wani ga hasan kwaso wani wace ka wile ya oga kawai ratun ba damu a gura wayo no iza ta twaci no Allah kiyaye ko zanigal zanigal bi billahi Allah fa alkima zanigal bi tauhidi na ngole wale gan zawuci kan waji zunubin doci shi nga ba su ko fabi wi ngo ji ana ko to mo so ko fabi a kagu la da na ju kiyo a bi ti ya ju minan nar ya zai ti ya zani ga la ilaha illa allah ma na wuci bi la allah dan ya bu bu wallahi wala ghafiru liman jahila walau kana abidan kai da ka jibuta su ko ke gunga guna wuci musu ko wuci tigi ke yi ga annanin wọ́n gánà kó mo ti di kìí àwọn lẹ́yìn hálìbì tí wọ́n á san wọ́n gánà kó ti fẹ́ fẹ́ àzùn ń fẹ́ bá pọ̀ndóró cha àmà zànà tó sunu bí fọ́ àlìkìyà mi náà ń jẹ tàwùjíìdìá wọ́n kàdí ìlà min àmàlín fàjà àlùnà wàhábà án mọ̀nsóra. yẹ kí n lọ dọ́pá náà wà gúdí kí ọ walau ashiraku la habitu anhum ma kanu ya'malun aga la fa sai ci ba ce na lubata nan ga giya la in ashrakta la yahbatanna amaluka la takunanna min al khasirin waga la fa sai ci ba ci etno lubata nan ga giya ga ka da ni zai jaji hasara nan ko ji gane ko ga mafarna ne bi kawuyin nan mun shirka ya mafarin ma nabi kaza shi yi shi ga da ne kiyo tauhidi ko mun gane zane maga su ta ce shirka wani nole su kwa fadina inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi su kwa fadina ya ga lafu bacina waya gafiru ma duna zalika liman yasha zunubin doci na matu shirka nan gaba su ko fa be zai ngo ma ga liman yasha wunan wọ́n ti láwú gan wà fẹ́dà pé ò fẹ́dà jí kí ọ fẹ́dà jí lẹ́fíà wọ́n jí owó gẹ́gẹ́ lè mẹ́yẹ̀ ṣáwọ́wà zamani fáyí na zakirki na ìṣìjọ náà ajá fẹ́ pasoko agazu níbi títẹ́ gidi ajá fẹ́ lè tẹwà ga pàtí na yọ fọwọ́ àdáta yọ gbá ní masukun ìlà fẹ́ lè tẹ sọkọ́ bá tó ní mbó tó jẹ mbó tó sọ́lọ́wọ́n àfẹ́ ìgbẹ̀tọ̀ zanúwẹ̀ ti gáyìí tó lè fún máa damuwa. ya bugon lamarin nan ya zo ji kiyo ya zo bi kiyafu ya zamu kara yin gangani bai lamarin kai ya zaga a jija ce ya tawidi ya wucin ya ya bugon gwaya zo wa ilimi ya tawhidi wa ilimi a kai alu sunnati wal jama'a yau ko babu ya tawhidi ya al'uluhiyya tawhidul ibada littafi ne ga tajiridu tawhidul mufid ya al-mikrizi waje gane ku igatatu lahafani ya ibn qayyim al kafi liman sa'ala 'ani dawa'i shafi ya ibn qayyim from part of madarij salikin ya ibn qayyim al ubudiya ya ibn taymiya qa'idat al-wasita ya ibn taymiya al-furqan bayna awliya'ir-rahman wa awliya'i shaitan. ya ibn taymiya a tuhfatul iraqiyya fil a'mal qalbiyya ya ibn taymiya ko mun gane littafi ne yigan kitabu tauhid ya muhammad ibn abdul wahhab nan gan da sharhi ne ga tafsirul aziz al hamid ne gan da sharhi ne ga fathul majid ne ganda sharhu ne ga alqaulul mufid ne ganda litafi ne ga addinul khalis ya al'allamatu siddiqa hasan khani um, um, um, na ganda umma ba litafi no ta yace ni me tawido general ya litafi ne ga ma'arijul qabul bi sharh sulamil wusuli la ilmil wusuli fi tauhidillahi wattiba'ir rasuli litafi ne jibenu wa clarify yan mas'alatin tauhidul ibada yawe Eh? kai eh, in ba da gana in a very nice book na ji da ta muku gane ne amma gole ba ne ba zai zunzuru to ne tauhidi na la la la ubi aga mu eh tauhidi ibada tauhidi uluhiyya gole ko yanda to litafiyan istidau siratul mustaqim ni mukhalafati ashabu jahimi ni datin na jibaino janibiyar tauhidin uluhiyya wajiz amfani sarawi ga ji gane ako amen ne da wani oge ni datin na jibaino wa fele zane ga dika kazana? wa shirka ji ana dika kazana? wa kafirci ji ana dika kazana? ga zu musulunci kazana kafirci wa shirka ji ne a shirka abinci kwa madaci tangi kafirci majina a jami'ci ko amali ta tangi ya zama ga ga shahadu an la ilaha illallah muke ce ga shahadu anna muhammadan rasulullah kaza na gole kaza na ga fonu guyen doki min yan lamarin na jobezo sai sharati ga gumi wanda yi limi kashi wuja. ai ka mutu hujja ji kashi Allah ji ka mutu hujja a wa ala kiya go kashi Allah la wa kiya go awon bi ci o kashi digangujo wuye ya kashi jaci da gangani biro ajun bakaji kashi ajun bakajan wannan da daddana na jali ci dana kashi wuce dana na jali ci dana buna yan na ji na wuce ne ka na bazayan zanne ga azu musulunci ko a zuwa nan zanne ji ma ji bayani yan ga azu musulunci ko a zuwa nan video mai Allah no ji gani ko idza ja'a amrun min al-amni aw al-khawfi azaa'u bihi wa law radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum ko mun gani. so wale gan iga katun na gi ba wannan for now insha Allah ta'ala kafin goro ya da jin bayani da shari'i ya commentary ya bayani na kenan da karshe littafi wal ilmu inda Allah subhanaka Allahumma amrika shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk